بسم الله السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gyara ma domin a ji labaran duniya da su. bismillahir rahmanir rahim jama saurari assalamu alaikum labaran duniya farko muhimman kanin su. isra'ila za ta biya farashi mai tsada kan kashe fararen hula a ƙasar labanan ji Sayyid hassan nasrullah ministocin harkokin wajen iran da saudiya sun tattauna ta wayar tarho kan yakin gaza ƙungiyar tarayya afirka za ta gudanar da taronta na shekara-shekara a ƙasar ethiopia ƙungiyar ƙwadago ta najeriya za ta gudanar da zanga-zanga kan tsadar rayuwa a ƙasar. yanzu kuma ga cikakkun labaran isra'ila za ta biya farashi mai tsada kan kashe fararen hula da ta yi a ƙasar labanan inji sayid hassan nasrullah babban magatakardar ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan sayid hassan nasrullah a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin a ƙasar labanan ya bayyana cewa isra'ila za ta biya jinin fararen hula da ta zubar a kudancin labanan ya ce kisan kare dangi ba zai tilastawa da karuwan gwarmaya ja baya ba wajen ci gaba da nuna goyon bayansu ga al'ummar falastinu waɗannan bayanan suna zuwa ne kwanaki biyu bayan da sojin isra'ila suka kai hari kan wani gini a nabatiya da ke kudancin ƙasar labanan kuma ya haddasa mutuwar mutane bakwai 'yan iyali ɗaya ciki hadda wani yaro ƙarami yayin da wata mata da yaranta guda biyu su ma suka mutu a ƙauyen asawana da ke kudancin labanan a wani hari na daban a gefe guda kuma sai dasan nasrullah ya gode wa dakarun sojin ƙasar yaman game da hare-haren ramuwar gayya da suke ci gaba da kaiwa kan jiragen ruwan amurka da birtaniya domin nuna goyon bayansu ga al'ummar falastinu ya ce amurka ita ce ke alhakin dukkan laifukan yaƙi da isra'il take tafkawa kan al'ummar falastinu ministocin harkokin wajen iran da saudiya sun tattauna ta wayar tarho kan yaƙin gaza rahotanni sun bayyana cewa ministocin harkokin wajen ƙasar iran amir abdullahiyan da na saudi arabia bin farhan sun yi wata zantawa ta wayar tarho inda suka tattauna game da dangantakar da tsakanin kasashen biyu da kuma ci gaban da ake samu a mataki na yankin da ma na ƙasa da ƙasa da kuma halin da ake ciki a garin rafa bayan sabbin hare-hare da isra'il take kaiwa a garin a farkon watan fabrairun da muke ciki ne ministan aikin wajen kasar iran ya gayyaci takwaransa na kasar saudiya domin ya kawo ziyara kasar iran haka zalika zantawar tasu duka bangorin biyu sun damuwar su matuka game da yadda isra'ila take ci gaba da kai hare-hare kan al'ummar falastinu da ake zalunta kuma sun jaddada game da mahimmancin kawo ƙarshen matakin na isra'ila a gaza ta da ɗauke takunkumin hana shigar da abinci da kayan agaji da kuma tabbatar da zaman lafiya a yankin baki ɗaya. Ƙungiyar Tarayyar Afirka za ta gwada taronta na shekara-shekara a ƙasar Ethiopia. shugabannin kasashen afirka na ci gaba da isa birnin addis ababa babban birnin kasar habasha don fara taron kwana biyu na shekara-shekara yayin da yaƙi da rashin tsaro da illolin sauyin yanayi ke ci gaba da yi nahiyar ɗaurin wato huhun goro batun ilimi na daga cikin manyan batutuwa da taron zai mayar da hankali a kai yayin da ake sa ran taron zai tattauna kan batun yakin gaza a lokuta da dama ana zargin shugabannin ƙasashen afirka rashin ɗaukar matakin da suka dace don magance matsalolin da nahiyar ke fama da su kusan shekaru biyu kenan tun bayan taron da ƙungiyar ta yi na ƙarshe ƙasar sudan ta tsunduma cikin mummunan yaƙi haka zalika batun yaƙin gaza yana daga cikin mai batutuwa da za su mamaye taron a watannin baya bayan nan ma ƙungiyar tarayyar ta afirka au ta yi da isra'ila kan harin da take kaiwa a gaza inda tuni ƙasar afirka ta kudu ta kai ƙarar isra'ilan a gaban kotun icj da zakin aikata kisan kiyashi kan al'ummar gaza to masu dai kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran ƙungiyar kwadagowa ta da zanga-zanga kan tsadar rayuwa a najeriya rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar kwadago ta najeriya nlc ta bayyana cewa za ta gwada gagarumar zanga-zanga ta gama gari na tsawon kwanaki biyu a na 27 da 28 watan fabrairu don nuna damuwarsu game da yadda rayuwa ta ƙara tsananta a ƙasar shugaban ƙungiyar comrade gio ajero shine bayyana haka a kwatar ƙungiyar a wani taron gaggawa da ƙungiyar ta kira a jiya juma'a mr ajero ya ce an ɗauki matakin zanga-zangar ne bayan karewar wa'adin kwanaki goma sha hudu da kungiyar ta bawa gwamnatin tarayyar najeriya ta shawo kan tsadar rayuwa da ake fuskanta a faɗin ƙasar kungiyar dai ta bayar gwamnatin wa'adi ne domin ta bullo da sabbin dabaru za su magance matsalolin da al'ummar ƙasar ke fuskanta sakamakon matsin rayuwa wanda hauhawar farashin kayan abinci da na masarufi ya haifar to da ƙarshe za ku ji cewa wasu kamfoni a ƙasar iran sun ƙaddamar da sabbin magungunan cutar kansa ko daji wasu kamfanin magunguna a iran sun kaddamar da sabbin magungunan cutar kansa ko daji guda biyu wanda ya kara tabbatar da wadatuwar kasar daga shigo da magunguna da kasashen waje da kuma bude sabbin kasuwanni ga kasashen duniya kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa magungunan da kamfanin suka gabatar dai sun haɗa da velgat ezema velgat d3 da kuma velgat multikit wanda suke maganin cututtukan daji da kuma magance matsalolin ciwon ciki da kuma sinadari masu ƙara kuzari labarin ya ƙara da cewa an gabatar da waɗannan magungunan ne bayan sun sami amincewa ko sun sami lasisi samar da su daga hukumomin cikin gida da na ƙasa da ƙasa samar da waɗannan magungunan dai ya rage yawan kudaden da ƙasar iran za ta kashe don shigo da irin waɗannan magunguna da ƙasashen waje har na dalar amurka miliyan 43 a kowace shekara. To masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Tuma da lagashirin nan kuma na muryoyin masu sauraro. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio voh Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Gigawa ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar Itas ga ta jihar Bauchi a tarayyar Najeriya to gaba da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishen mu zan yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ga mai gabatar da shiri a wannan gida Hassan Barka ina gaida Sunusi Madatai da Magaram Isuhu Madatai da Magaram ina gaida Isa Jikan mai saje Toro ina gaida Hadabi mai kwamfuta mayyama ina gaida ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal ina gaida kadora digaga dan fulanin warje iliyasu yam iliyasu gulawa ina gaida yawale sani ta kai iliyasu ibrahim kedi dan bushiya ina gaida mamman sani daudacin wazza ina gaida tasi unguwar tudu da magaran da masu alhaji bukari da dukkanin masu sauraron wannan gida mai albarka mai gaishe ku kwamar tiliyasu yakuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh mun gode Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na Radio VOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar ne ƙasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar da yake yau muna ƙarshen mako ina son ku isar min gaisuwa ta, ta sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da aminan arziki irin su kabiru sula usman bakin kasuwan taransa da magaran uda muhammadu jakuri da magaran sanisi madattai da magaran Baba babaye gambo da magaran alkasun baba liman ahar agades tsoho mai albarka niyame haddabi mai kwamfuta ibrahim wato nazifi ibrahim kadora digaga dan filanin warji da dukkan daukacin al'umma da ke sauraron wannan shiri mai albarka na gode ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni kasar kamaru Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH kai tsaye kuna tare da Muhammadu Lawal Luwaye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Alhamdulillah irin wani dama ta karshen mako da ake bamu mu miƙa sakonnin sada zumunci da farko zan fara da shugaban wannan shiri malam hassan barka ina gaishe da shi sannan ina gaida aliyu zaki zandar akwai usman maidala bausheri akwai abdulaziz malam nafi'u da aka sani da firezi sannan ina gaida muhammad lawan dan kwairon tudu, akwai uda mamadu jatkori sannan ina gaida yaya danno azare akwai alkasim shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka da abdulmumin muhammad mataimakinsa akwai dan bare bari ma'aji ne na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo afirka akwai alkasim umar kwamarat ibrahim lara gabta akwai fiddausi ibrahim na'iba wanda take a kano da sauran masu sauraron gidan rediyo poh assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu eh, radio iran radio mai albarka ina fatan kuna lafiya kuma duk inda kuke kun yi sallar juma'a lafiya daga farko dai na gode muku da kuke ba mu dama muna gada yan uwa da mu na arziki na ƙarshen mako ni ne mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman daga nan ga mai a fatan kowa shi na lafiya lau daga farko sarkin shirin hassan barka ina gaida ka da kai da iyalinka alkasum baba ahar agadas kai ma ina gaishe ka mamadu dan bari bari kai ma ina gaida ka sanisi madattai kai ma ina gaida ka isuhu madattai kai ma ina gaida ka kabiru sule usman zandar kai ma ina gaida ina gaida ka tsoho bubakar kai ma ina gaishe ka rabe sarki aiki na kasa gabaki dai kai ma ina gaishe ka shidu tayar agadas kai ma ina gaida ka lawa abbali agadas kai ma ina jinjina ma ina gaida ka lawa lawali andu nan ga mai kai ma ina gaida ka yanzu sai mu koma sai dibariki agadas kaima ina gaida ka alhaji asumana kasuwar agadas kaima ina gaida ka alhaji ibrahim kaima ina gaida ka eh, isa mala agadas kaima ina gaishe ka ina jinjina maka da kai da iyalanka ayuba arlit agadas kaima ina gaida ka da kai da iyalanka ni ne mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman tari daga nan ga mai ina fatan kowa shi na lahiya lau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare. inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum sashen hausa na biyo ci jamhuriyar musulunci ta yaran mai magana suleiman ta alhaji ibrahim wanda aka sani da suleiman dan minista dan nijar mazaunin birnin saba a kasar libya muna godiya dangance da dama da ake bamu kowane karshen mako don mika sakonnin gashe gashe mu ga yan da abokan arziki da farko ina gaida shugaba gaba mai aski hamisu mai dan kuka da zumun takasimu ta mun san dauda ciwon za sanusi madatai isfa makiri madatai abokina abdulaziz prezi lawan dan koyar ungo tudu baba siniya baba gambo akwai hassan elaji Umar Zandayar Alkasim Baba Agadas shugaba na kungiya ta masu kira da sauran radio ta Afirka da mataimakin mashi Abdulmumini Muhammad Zamfara Ashatu Alhaji Hawala Burges Zandayar akwai abokina Isa Rabiu a birnin misirata kasar Libya Usman mai dala Baushiri Muhammad Dan Bare Bari Musa Malayin Duka Zawai da ƙarshe ba zan manta da dukkanin kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka da mata jihar da magaram tashi lafiya mai magana Suleiman Dan Minista Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio BOH Radio Musulunci da ke Iran da harkar sunana Malam Kabiru da ke nan Maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba mamba na masu kira da saurare reshen jihar maraɗi. Insha Allah yau za ni kira in gaggaida duka da harko ina gaida mambobi ga baki ɗaya na jihar maraɗi. ina gaida mambobi na masu kira da saurare ga baki ɗaya na jihar da magaran ina gaida mambobi na masu kira da sauraron radiyo na afirka na jihar agadas ina gaida na jihar difa ina gaida na jihar yamai baki ɗaya da na jihar tilaberi da na jihar doso da na jihar tawa da baki ɗaya da kuma waɗanda suke gambia da senegal da kuma wanda suke libi da saurai da sauran mambobi ga baki daya na wannan kungiya mu na masu kira da saurare reshen afirka baki daya ina gaida kowa da kowa uban gayya uban tahiya shine president alkasim baba da ke agadas nan kuma yana gaida ali bankula sarkin aiki ibrahim shushena nuhu abubakar dukansu a nan maradi da kuma a ƙarshe ba zan mance ba da hassan barka da ma'aikatan gidan radiyon boh baki daya daga malam kabiru da ke nan maradi maraɗi ɗan gulbi kusa da makarantar malam abba Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh biyo ya hausa mai magana Muhammad Lawal dan Kwairo Angwar Tudu a jihar da Magarab. A wannan dama da kuke bamu dukkanin karshen mako domin gaishe da yan wada abokan arziki. Da farko yana gaishe da jagoran shirin Malam Hassan Barka Sanusu Madattai Isu Madattai, Maman Sani Dauda Cinwazza da kuma Kabiru Sula Usman, Bakin Transa, Ai eh, Hassan Elaji Umar, Uda Mamadu Jatkori, Usman Maidala Baushiri, Tasiyo unguwar Tudu, Ibrahim Shushe na garin Kasagi Maradi da kuma Iliya Mai Shayi da Kanti Garkin Daura da kuma kuma ɗabi mai kwamfuta mai yama sai sai kuma bari masu dan dumin muke mai shayi comrade babaye gambo ya sini a garin noma baba ya dogara a unguwar tudu tijani mai shayi garin gafati da kuma abokina isu a garin unguwar tudu da dukkanin masu sauraron ku ku tashi lafiya mai magana muhammad lawan ɗan gwaro unguwar tudu a jihar damagara Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu gidan radiyo jamhuriyar musulunci PH cikin hausa ina mawaika muku sakon gaisuwa dubu da fatan alkhairi naku usaini adamu jihar da magaran wanke ta gida nake mawaika muku sakon gaisuwa dubu da fatan alkhairi assalamu alaikum warahmatullah barka da wannan lokaci mai magana yakuba mai yaki bara a jihar da magaran ina so ku bani dama domin na gaida yan uwa da mun arziki da farko ina gaida abokina sanusi madatai yusu madatai tasirin gwatudu mun mamman san dauda abdulaziz furedi da toro mai san dozman takasimoto rabu mai aski babaye lefe babaye gambo babaye siniya duka yana gaida su yana gaida muhammad dan bari yana gaida tsoho mai albarka duka wanda suke yi ina gaida mamman bin yakuba washe wanda ke jihar tawa ina gaida alkasun baba liman shugaba ina gaida alkasun ina gaida shir tahir wanda suke can su da banzema duka ce duka dai wanda suke can su ina gaida ah, lawali dan hausan fulani ina gaida ilyas yakubu daga Jigawa Gwani Lawan Hare game da adda mai kwamfuta ina gaida Kadawar Riga gadan Fulani wargi wargi ina gaida fi Baban Nafisa ina gaida Usman dala Boshiri Lawan Dan Kwairo da tudu ina gaida su ina gaida a Sani Dawu laska da Zamburin da duka dai masu sauraro birni da karkara duka ina gaida su mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magarin ku shi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyoci hausa radiyo na musulunci na addinin musulunci a kai tsaye kuna tare da abdulaziz malam nafi wanda ake ce ma prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger to a gaskiya muna jin daɗi bisa damammakin da kuke bamu na ƙarshen mako muke gaida 'yan uwa da amanan arziki malam hassan barka ba zan wata wata ba ina gaida ka tare da abokanin aikin karanka ta kafa gabaki daya akwai abokina lawali luwaye na garin matsin kai yan garin unguwa dan uwa ɓaure mai washe rabi ba zan manta da ku ba yan garin yarda kuma ina jinjina muku ɗari bisa ɗari akwai abokina sunushi na garin maɗaitai usuhu makeri a garin maɗaitai ba ya gamba tumniya isu tasu unguwar tudu tare da letoro mai essence a nan bakin ofital ta birnin da magaram kaɗore daga ga dan mutanen wardi tare da sani da'u alaska tare da ramatu isaka daga nan hababin birnin yame ina jinjina ma duka masu kira da sauraro na afirka reshen da magaram a ƙarƙashin salisu dodo dozuman taksi moto kenan da shugaba ma rabo mai aski dj alisto ba zan mance da kai ba tare da yan kungiyar ka yan aminci radio liberty kuma ina jinjina muku dari bisa dari daga karshe a tashi lafiya malam hassan barka mai magana abdulaziz malam nafi wanda ake cima furezi daga damagaram a jamhuriyar nijar to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya yanzu kuma sai duniyarmu a yau duniyarmu a yau rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata dangane da siyasa tattalin arziki zamantakewa tsaro da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan muje je ra'ayin masana dangane da su gwargwadon lokacin da muke da shi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirma na yau. madala masu sauraro yakin tufanul aksa a zirin gaza tsakanin kungiyoyin falastinawa masu gwagwarmayan kwatar kasarsu daga hannun hamci kasar isra'ila da kawayenta waɗanda suka kafa ta shekaru kimanin 75 da suka gabata yana ci gaba kuma yana ƙara tsanani a makon da ya gabata ne dai sojojin hamci kasar isra'ila suka fara kai hare-hare masu tsanani a yankin rafa na kudancin zirin gaza wanda kuma yake dab da kan iyaka da ƙasar masar kuma tun farkon yakin sojojin hamdukasar isra'ila sun buƙaci dukkanin falastinawa da suke son ransu da su koma kudancin zirin gaza wato garin rafa wanda yake kan iyaka da ƙasar masar don haka falastinawa fiye da miliyan guda da dubu ɗari biyu ne suka koma wannan yankin amma duk da haka wannan yankin bai zama tudun na tsira a gare su ba tunda daga lokaci zuwa lokaci sojojin hamsin kasar isra'ila sukan kai hare-hare kan fararen hula a wannan yankin amma abin tambaya ita ce me yasa gwamnatin netanyahu take son falastinawa su koma kudancin zirin gaza wannan yana daga cikin manufofin firayim ministan kasar ta hamci kasar isra'ila da kuma jami'an gwamnatin mamaya na korar falastinawa daga zirin gaza sannan ta tilasta musu shiga yankin sina na kasar masar a ganin su wannan fahimtar zai kawo ƙarshen barazanar da suke fuskanta daga ƙungiyar hamas da kuma falasɗinawa da suke zaune a zirin gaza don haka saboda aiwatar da wannan shirin ne a makon da ya gabata prime minister hamji ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya ba da umarni ga sojojinsa su fara shiga aikin soji a kudancin zirin gaza wato garin rafa mafaka tilo da ta rage wa al'ummar falasɗinu mazauna gaza wanda yawansu ya kai miliyan guda da 'yan kai sojojin kasa isra'ila dai sun fara kai hare-hare a wannan yankin kuma sun kashe ɗaruruwan mutane a garin rafa kuma kamar yadda muka bayyana manufarsu ita ce tilastawa falasɗinawan da suke wurin su nemi hanyar fita zuwa yankin sina na ƙasar masar kafin haka dai gwamnatin ƙasar masar ta aikewa kasar isra'ila sako kan cewa idan ta fara yakar falasɗinawa da suke rafa da nufin korarsu zuwa yankin sina na ƙasar masar to hakan yana nan daidai da warware alkawalin da suka cimma da ita a yarjejeniyar camp david ta shekara ta 1979 don haka da kwana da sanin cewa wannan yarjejeniyar ta tashi daga aiki kuma komai na iya faruwa sai dai gwamnatin netanyahu wacce ta san cewa tana da goyon bayan gwamnatin ƙasar amurka bisa duk abin da ta aikata ta yi watsi da gargaɗin na ƙasar masar ta yi gaban kanta ta fara kai wa falastinawa a rafa kimanin miliyan guda da 'yan kai farmaki inda abin da suke nufi da wa'annan hare-hare shine ko falastinawa su koma yankin sina na ƙasar masar ko kuma dai a kashe su gaba ɗaya a nan rafa wannan ita ce manufar kuma tun farkon yakin gwamnatin ƙasar isra'ila ta bayyana wasu manufofi guda uku a wannan yakin wanda kuma sun hada da korar falasɗinawa gaba ɗaya daga yankin gaza da shafe ƙungiyar hamas daga doron ƙasa kamar yadda take riyawa, sannan da kwato fursunoninta wanda ƙungiyar hamas take tsare da su a can gaza ya zuwa yanzu dai kwanaki fiye da 130 kenan da fara wannan yakin yahudan isra'ila ba su cimma ko da ɗaya daga cikin wa'annan manufofi ba wato har yanzu babu wani yanki daga cikin yankunan zirin gaza kama daga garin khan yunus da ke arewacin zirin gaza yankin jabaliya zuwa birnin gaza a tsakiyar zirin da kuma garin rafa da ke kudancin wanda yake karkashin ikon sojojin hamsin kasar isra'ila 100 saboda dakarun falasɗinawa suna nan a wa'annan yankuna suna kuma yi masu ɗauki ɗaɗɗai sojojin harbi kasar isra'ila dai suna halaka a duk ranar allah a hannun dakarun hamas da jihadul islami da sauransu don haka babu batun korar falastinawa da gaza don suna nan daram a yankin gaza sannan babu wani daga cikin fursunonin yaƙi wa'anda hamas ta kama da suka shigo hannun hamsin kasar isra'ila da ransu akwai dai gawakin wasu wanda ƙungiyar hamas ta yasar da su a can gaza wa'anda sojojin harbi kasar isra'ila suka gano su daga baya don haka watanni kimani biyar da fara yaƙi a gaza babu wata alama ta nasara ga hamshi ƙasar isra'ila kan falastinawa sai dai kisan fararen hula mata da yara da take yi wannan kuma ya jawo baƙin jini ga hamshi isra'ila ƙasashen duniya har ila yau ya jawo baraka a tsakanin jami'an gwamnatin alfikasar isra'ila kanta sannan hatta tsakanin su da gwamnatin ƙasar amurka wacce ita ce babbar ƙasa ta farko wacce take taimakawa ƙasar isra'ila wannan yakin akwai matsaloli da suka fara kunnowa a tsakanin ƙasashen biyu wannan ya nuna cewa ƙasar isra'ila ta riƙa ta yi asarar wannan yakin ko ta so ko ta ƙi lokaci ne kawai ake jira ta dakatar da ruwan bumabumai da take yi a kan yankin zirin gaza sannan falastinawa da suke gudun hijira su koma gidajensu har ila yau dole ne sojojin isra'ila su janye daga zirin gaza banda haka kungiyar hamas za ta ci gaba da iko da yankin kamar yadda take yi a da sai dai kafin haka idan mun koma arewacin kasar falastinu da aka mamaye wato a yankin da kungiyar hezbollah take fafatawa da sojojin kasar isra'ila a faɗin yahudawan sahiyoniya kimanin yahudawa dubu ɗari biyu ne suka ƙauracewa matsugunansu da suke arewacin falasɗinu da aka mamaye kuma yadda yaƙi yake tafiya a yankin babu batun komawarsu zuwa wa'annan garuruwa ko kuma matsugunansu nan kusa idan har ma za su sake komawa kenan hannun kasar isra'ila dai ta ki buɗe yaƙi ga dangadin da ƙungiyar hezbollah in banda hare-hare nan da can da take mai da martani ga ƙungiyar saboda tana jin tsoron idan ta buɗe cikakken yaƙi da ƙungiyar hezbollah yaƙin zai fi tsanani a kan na gaza ga hamci ƙasar isra'ila don haka ta san cewa ba za ta iya ci gaba da yaƙi a gaza da kuma ƙungiyar hezbollah a lokaci guda ba wannan kuwa duk tare da taimakon kayayyakin yaƙi mafi muni wanda suke kwarara daga kasashen yamma musamman amurka a jawabinsa na baya-bayan nan dangane da yakin said hassan nasrullah shugaban ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ya bayyana cewa yakin da suka shiga da hamshe isra'ila ta tallafa wa mutanen gaza ne don haka duk ziyarce-ziyarce wa'anda 'yan siyasa na kasashen yamma suke kawowa kasar lebanon da sunan neman dakatar da yaƙi tsakanin hezbollah da kuma hamshe kasar isra'ila ba zai yi wani tasiri ba ya ce tsaye da yakin yana gaza idan sun dakatar da kisan kiyashin da suke a gaza to za a dakatar da yaƙi a ƙasar lebanon ya kuma kara da cewa barazanar da hamkasar isra'ila take yi na cewa za ta buɗe yaƙi ga dangadin da ƙungiyar hezbollah ko in an kawo ƙarshen yaƙi na gaza ya ce ƙungiyar a shirye take ta shiga yaƙi ga dangadin da hamkasar isra'ila kuma haramtaccen kasar ta shirya wa karban 'yan gudun hijira miliyan biyu daga arewacin kasar a lokacin don kungiyar ba za ta bar wani ba yahude a arewacin falastinu da aka mamaye ba don haka masana da dama suna ganin wannan yakin na tufan aksa, ba zai kawo ƙarshe ba sai bayan faduwa ko raunin hanfi ƙasar isra'ila raunin da ba za ta taɓa sake samun ƙarfi ba har zuwa gushewarta kwata-kwata har ila yau babbar ƙasa wacce za ta cutu da wannan yakin ita ce amurka wacce wasu masana suna ganin rarraban kan da za a samu a cikin 'yan siyasar ƙasar amurka zai shafi tattalin arzikin ƙasar kuma zai shafi harkokin siyasar ƙasar gaba ɗaya a duniya inda mai yiwuwa ko ba daɗe ko ba jima yana iya zama sanadiyar wargajewar a amurka nan gaba da kuma gushewar dalar amurka daga zama kudaden da suka fi karfi a harkokin mu'amala na kasuwanci a duniya don haka yakin tufanul aksa zai sauya duniya ko kuma mu ce ya sauya duniya gaba ɗayanta sai dai alamun hakan zai tabbata nan gaba kaɗan da kaɗan har zuwa yadda kowa zai fahimci cewa duniya ta sauya kuma za ta ci gaba da soyawa na lokaci mai tsawo To masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu ga shirin na Muleka Iran. Muleka Iran. masu saurari Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin na Moleka Iran. Shirin da shin mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu da ma wurare na mazaɗan tarihi na addini da sauran abubuwa masu shan hankali da ke nan ƙasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu sun ce da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan gaban buɗin kunne. to madalla yanzu mu shiga cin kwarin shirin a yau shirin namu zai tsokaci ne game da cika shekaru 45 da cin nasarar jin juya halin musulunci a nan kasar iran wanda mariga imamu khomeini yaddar allah tabbata gare shi ya jagoranta a ranar 22 ga watan bahman ɗin kowace shekara ce a gudanar da bukukuwan kwanaki goma na alfijirin cin nasarar jin juya halin musulunci na iran a ranar 22 ga watan bahman ɗin wannan shekarar wanda ya da 11 ga watan fabirin shekara 2024 da muke ciki dubun dubatan al'ummar kasar iran ne suka gwada jerin gwano nuna farin ciki da cika shekaru 45 da cin nasarar jin halin musulunci a nan kasar ta iran a lokacin da aka gudanar da taron na cikin shekaru 45 na cin nasarar jin halin musulunci shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya yi bayani a gaban dimbin al'ummar kasar da suka taru a dandalin yanci wato dandalin azadi inda ya jirda cewa al'umma masu ƙaunar juyin juyin halin musulunci sun zaɓi ɗauka da yanci akan ɗanfaruwa da ƙasashen waje domin kuwa al'umma ɓangarori daban-daban na ƙasar iran suna tare da takin yanci da dogaro da kai haka zalika ya ƙara cewa saƙon al'ummar iran saƙo ne na 'yanci domin yanzu ƙasar da ta fi zama mai 'yanci cin gashin kanta a duniya babu kamar iran wadda ba ta ɗamfaru da ƙasashen yammacin duniya ba ita ce ke ɗaukar mataki da kuma ɗaukar matakai tare da yin aiki da shi ra'isi ya ƙara da cewa bikin cika shekaru 45 da cin nasarar halin musulunci na ƙasar iran ba kawai bayani ne game da tarihin wani abu da ya faru a baya a tarihi da kuma ya taka muhimmiyar rawa game da makomar ƙasar iran bane yau da gobe ya ce dukkanin cibiyoyi na jin juya halin musulunci da hukumomi na ƙasar sun samu asali ne daga ƙuri'ar al'umma yana mai cewa abin alfahari da jamhuriyar musulunci ta iran shine cewa tun farko ta gudanar da zaɓe a kowanne wa'adi kuma ana amfani da ƙuri'o'in mutane ne domin zaɓen shugabanni a faɗin ƙasar a cikin jawabin nasa ya kara da cewa waɗanda suke da'awar dimokuraɗiyya ba sa ma ra'ayin al'ummar falastinu yaman amma tsarin gwamnatin musulunci ta iran ya gizi ne na ma ra'ayoyin mutane domin kuwa ba ta da fitowar al'umma da nuna goyon bayan su ba da abubuwa ba su tafi daidai kamar yadda suke tafiya ba kuma duk irin ci gaban da ƙasar iran ta samu ya faru ne sakamakon dogaro da kai da riko da karfin imani da al'ummar kasar suka yi haka zalika ya kara da cewa makiya suna kokarin karya karfin gwiwa da fatar da al'ummar irin suke da shi amma mu mun yi amanna cewa muna da damammaki masu yawa kuma muna bakin kokari garin cewa kamar yadda muka samu 'yanci na siyasa haka ba nan gaba kaɗan za a tabbatar da karfin tattalin arziki cikin yardar Allah daga ƙarshe ya nuna cewa hankalin gwamnatin kacokam yana kan al'umma ne mun yi imani cewa matsalar al'umma suka shigo aka dama da su to za a iya warware matsaloli masu yawa da ake fama da su a faɗin ƙasar nauyi ɗaya da ya hau kanmu yau shine samar da kyawar fata cikin zukatan al'umma saboda takin wannan shekara na bikin cin nasarar junju halin musulunci ta iran shekaru 45 shine samar da kyawun fata a zukatan iraniyawa da ma sauran al'ummomin duniya to wannan kenan a takaice game da bayanan da wato shugaban kasar iran ya yi a wurin wannan taro da gudanar a makon da ya gabata na cika shekaru 45 cin nasarar jin jihar musulunci a nan kasar iran to game da wannan batun ne na tafi dr sadiq aliyu musa domin jin ra'ayinsa game da cika shekaru 45 da cin nasarar jin jihar musulunci da aka yi a nan kasar iran to alal hakika game da zagayowar eh, cikin juyin musulunci a iran da shekaru 45 wani abu ne da za a ce eh, da yawa masu hango masu sharhi akan siyasar duniya da kuma yadda suke ganin karfin eh, ikon mulki yana na yammacin duniya da kuma kasar da suka goya baya abu ne da ba yi zaton zai kasance haka ba don ka duba za ka ga kan cewa ah, tun ana cewa ba za su wuce 'yan kwanaki ba ah, ko ma ai ba za su wuce 'yan watanni ba sannan kuma aka dawo yanzu gashi na ana bikin cika shekaru 45 da kafuwar wannan dola ta musulunci ta iran din to wannan game da jerin gwano na bana wanda idan aka duba irin tarin takunkumi da suke da shi aka wanda aka kakaba musu da kuma irin matsin lamba da ake ganin mutanen za su miƙa wuya ya nuna kan cewa lallai fa mutane sun gamsu da abin da suka zaɓa tun farko wanda hakan na nuna kan cewa lallai makiya wannan lamarin da sauran aiki a gabansu a gani na ma ina ganin na shi wannan takunkumin shine mafi kuskure mafi girma da kasar amurka ta yi saboda shi a ɗabi'a ta ɗan adam idan aka matse shi to fa yana iya mm, fitar da abin da bai taba tsammanin ma zai iya yi ba saboda ya ceto kansa idan aka duba yau za a ga kan cewa <clears throat> iran tana yin abubuwa da dama kama daga kere-kere wanda yanzu akwai kasashe da dama da suke son alaka da ita babban misali shine wannan kungiyar brics da su kansu suka bukaci iran ta shigo saboda suna ganin za ta ba da kyakkyawar gudunmawa wanda zai taimaka wajen cimma hadafinsu kuma shiga brics zai zamanto uh, warware wasu matsalolin yaran din ne uh, da suka yi ta fama da shi wanda suka rayu zuwa yanzu a kai to da ƙarshe shin kana ganin waɗannan rusa ne duniya ta koya musamman nahiyar mu ta afirka game da irin ci gaban da iran ta samu sai ya kada baki ya ce to eh, darussa da za a koya a nan shine eh, shi yanci da daɗi sa'annan kuma ba da ta yanci shi irin rayuwa a irin wannan za a kan cewa ko dai ka yi mu'amala da azalimi a matsayin abokin aiki ya bautar da kai ko kuma ka tsaya a gaban sa shi ma ya wahalar da kai amma duk wani duka bangarorin biyu idan ka duba za a kan cewa rayuwar yanci din ta fi kowane bangare rayuwa irin ta jin daɗi wannan shine babban darasin da za mu koya ga kasashen da suke cikin tsananin ah, ƙangin bauta to za su iya koyi da ita tunda imam kumaini wadda sun raho a lokacin da duniya take ganin karfi na a ah, yammacin duniya shi kuma sai zo yake cewa ah, akwai karfi a gabashin duniya kuma ba ma kawai zai zamanto wannan karfin na su tsakiya bane a'a karfin ma zai iya zamantowa shine maslahar duniya nan gaba da yarda Allah to ma saurare da wannan ne shirin na mai zo karshe gan lokacin a rarar mu zan jalin zamun shirin a nan a tare mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wasu adin shi ne amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma da shirin ka ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. آمدید ای خلق بر شما درود ای خلق haro sai a zama domin aji shirin afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare salamu alaikum da fatan kuna nan lafiya tare da yan uwa da abokan arziki har ila yau barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru waɗanda suka ƙware musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da tattaunawar mu kan batun rikicin jihar filato wanda ya ci ya kuma ki cinyewa duk a cikin wannan shiri da awal kunya zan gabatar. haka da mun sake dai gayyato babban bakon namu comrade ahmad tankushito wani mazaunin garin jos don ya dora daga inda muka sanya aya yau za mu tashi ne kan tambayar to comrade yawanci a wannan jiha ta filato akan samu shugabanni masu kwatanta adalci har ma a manta da abin da ya faru a can baya alal misali kamar gwamnan da ya bar gado yanzu kuma yake sanata me za ka ce game da kware-kwaren adalcin da ya kamanta eh gaskiya za mu cire mushi hula a matsayinmu na 'yan jaridu kuma masu shari da muke abubuwan abubuwa za mu cire mushi hula ɗari bisa ɗari musamman musamman kadu tarihi da na baya a baya eh, ja ta samu kanta musamman sauki gaya ka yi magana a kan tsohon gwamna simon Bakulalon. long wanda yin kamar ya dan kamanta adalci har ma an samu dan zaman lafiya a wannan jiha kuma za mu tabo wani wanda muke ganin kamar ko jama'a suke cewa bai yi abin da ya kamata ba wannan ko shine jona david jan saboda an ce tun kafin ma ya zama gwamna a jihar shine limamin wadda abubuwa da suke faruwa to ku yan jarida ya kai ganin mulkin wannan bawan Allah ne addini ya buga babban rawa a ciki kabilanci ya buga babban rawa a ciki maganar tattalin arziki da siyasa duk sun buga rawa a ciki a tuntunan da suka auku a mulkin shi. To, manan shitu shi wannan sabon gwamna duk da cewa dai ya kwaci kansa da kyar a kotu wato ah. barista Khalif Mukbuwan. Ana zargin cewa yana da dangantaka ta kudda kudda wancan tsohon gwamna da ya tada hargitsi a kowace ya ƙara tada hargitsi a wannan jiha. ya kai ganin kamun lodayin wannan sabon gwamnati duk da dai bai jima a kan mulkin ba a cikin mutane kusan goma ko sha da haka suka fito ne to yanzu tun da yake an fara zargi haka akan wannan sabon gwamna ya za a yi a kawar da kwarai da ake yi na mai da bara sabuwa sauraro a nan kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu har mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon babban bakon namu kwamarad ahmad tanko shitu wani mazaunin garin jos da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura.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 גדול האמת, הצדק והשלום משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 11:50